بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين الله جل وعلا يتي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم إذا أكتشي مسو لهؤلاء أي وأن منافقين لا تفسدوا في الأرض كدكوا يبرنا أتكين كثا bil kufri wat ta'wiq an iman wato da kafirci da hana mutane shiga imani qalu sai su ce inna ma nahnu muslihun mu kadai mu masu kawo gyara ne walaysa ma nahnu fihi bi fasadin abinda muke ba barna muke ba a ci gaba ne wannan a cikin idaya sifofin jinsi na uku na mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe alkur'ani da bayanin kashe-kashen jinsinsu mun gama da jinsin muminai da kuma sakamakonsu sannan jinsin kafirai da sakamakonsu sannan jinsin munafukai munafukai an faɗi sakamakonsu to amma saboda tsananin cutarsu da tsananin hatsarinsu ga al'ummar musulmi sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙididdiga sifofinsu daga cikin sifofinsu Allah maɗaukakin sarki ya ambata wannan idan aka ce musu kada ku yi barna a cikin ƙasa alfasad ma'anar barna wato alfasad diddu salah wato kishiyar gyara shine yin abin da yake da cuta a cikinsa ko kuma kawar da amfani shi ake ce fasad aiwatar da abin da yake kawo cuta ko kuma yake kawar da amfani to a nan abin da ake nufi da barnar wanda ake hana su su yi shine kafirci da kuma hana mutane shiga addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar yin ba'a ga muminai yin ba'a ga shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kokarin samun dukkan wata dama da za su nuna bakin da za su nuna baki ga addinin musulunci kamar yadda suka yi ana dawowa daga yakin Tabuk taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ganta ba aka duba aka duba ba a ganta ba sai suka so ma yadawa suka so ma yadawa a cikin musulmi cewa to yanzu ku kuna zaune ana ce muku labari yana wahayi yana zuwa muku daga sama na gaibu na abin da zai faru gobe da abin da ya faru da amma gashi taguwar ta tsaka bai san inda take ba yanzu kun yadda cewa kenan ya san gaibu ya san wani abu wanda yake ku ba ku sani ba kun yadda labari yana zuwa masa daga sama sai aka sauri aka je aka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ni ba na sanin komai sai abin da Allah ya sanar da ni ni bai tun kaho bai ce a ni za a ce ban san gaibu ba na sani yace sai da ya nuna sai da ya koyar da mutane tauhidi yace ba na sanin komai sai abin da Allah ya sanar da ni kuma taguwar tana bayan wancan tudun waccan jigawar a jira a ganta aka je kuma a kama taguwar to wannan shine nau'in irin jinsin fasadin da munafikai suke duk abin da yake zai karfafa kafirci ya sanya wato ya sanya raunin imani a cikin zukatan muminai to wannan abin da suke kenan haka dalika suna kokari su hana mutane shiga addinin musulunci kamar yadda zaka suka rinka yadawa ce ai ba mu taba ganin makwaɗaita makwaɗaita an kawo in an zo raba ganima kuma mafiya matsorata idan an zo za a tafi abin in an zo fagen daga irin waɗannan eh, eh, eh, irin waɗannan makarantar alƙur'anin namu ba wai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan domin ne domin su ɗauke mutane su nuna wa mutane waɗannan su aibata bayan Allah muminai su aibata wahayi su aibata shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce a ai mu kuma yana daga cikin barnar da suke a bayan kasa su rinka kwadaitarwa ya zuwa ga abin da kafirai suke kai su rinka kwadaitarwa ga abin da kafirai suke kai suna kawata abin da suke yi shi yasa yake daga cikin abin da malamai suke ijimai kai cewa wanda wanda ya kyautata wanda ya kyautata zato ga kafirci wanda ya shakka kafircin kafiri shi ma kafiri ne haka zalika wanda yake kafirci yana da kyau shi ma wannan yana daga cikin asbabur ridda wanda duk ya ce kafirci yana da kyau wannan yana daga cikin sababin ridda domin to kaga duk wannan jinsin alfasad fil ardi ne wato barna a bayan kasa barna a bayan kasa ita ce ita ce sifar munafikai domin su suna ganin wai abin da suke yi na kawar da mutane daga imani da kuma abin da suke yi na ƙoƙarin wato kusantar da mutane ga su wato kusantar da zukatan mutane ga yahudawa da makiyan addini wannan haɗa kan jama'a ne kaga yana daga cikin fasad fil ard wanda Allah madaukakin sarki ya ambata domin alqur'ani yana fassara alqur'ani daga cikin alfasad fil ard shine muwalatul kafirin wa mu'adatul mu'minin wato so mutum ya so mumini ya so kafirai kuma yayi gaba da mu'minai wannan ya daga cikin babban fasadi fil ard Allah madaukakin sarki yace wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir Allah yace kafirai masoya juna ne su suna wala'i tsakaninsu da juna ba sa son mu'minai su ki kafirai yan uwansu to kuma Allah ya ce muku ku so junanku to illa taf'aluhu idan ba ku yi haka ba wato idan ba ku so junanku ba min dunil kafirin kuma kun yi gaba da muminai ta kun fitnatun fil ab kun yi kafin kun yi in ba ku so wato muminai ba kun yi gaba da kafirai to ta kun fitnatun fil ab fitna za ta kasance a bayan kasa wa fasadun kabir da barna mai girma to kaga abinda muminai abinda kafin munafikai suke cewa na cewa a zo a hadu da yahudawa sai su ma mutanen kirki ne a zo a haɗa kai ba bambancin addini kar ka ɗauki ra'ayin ra'ayin wato wuce iyaka kar ka to fundamentalist duk wani irin uslubin zancen su kenan tun a da kuma har yanzu ma bai canza ba wanda za ka ga suna cewa wato masu wayannan masu wuce iyaka ne wajen wato masu zafafawa ne masu zafin addini ne duk irin wannan in kuma an in ace in aka ce musu wannan abin da kuke yi ya saba ma abin da Allah ya faɗa wannan shine ainihin yake kawo barna a bayan kasa shine yake kawo tashin hankali shi ne ke kawo rashin zaman lafiya sai ah, ai mu kokari muke mu kawo zaman lafiya inna ma nahnu muslihun ai mu masu kawo gyara ne mu masu kawo gyara ne domin muna nema muna cewa a zo a haɗa kai a zauna lafiya a zamanto kasa ɗaya addini ɗaya mu zamanto kamar cikin wanda suka fito cikin uwa ɗaya duk irin waɗannan maganganu wanda munafukan da suke yi kuma har na yanzu ba su daina yi ba to wannan shine da a wasu fasad fil ard wato barna a bayan kasa Allah madaukakin sarki baya son ta Allah madaukakin sarki baya son barna a bayan kasa duk abin da zai kawo cuta tun da kasan nan ta Allah ce shi ya halice ta kuma yana son ta duk abin da zai kawo cuta a bayan kasa Allah baya son ta shi yasa Allah madaukakin sarki ya haramta alfasha domin Allah ya fi kowa kishi ya fi kowa kishi don haka ya haramta alfasha don yana kishin abinda zai kawo cuta zai kawo barna a bayan kasa shi sa Allah madaukakin sarki hana alfasha alfa barna a bayan kasa kuma shi kawo cutarwa a bayan kasa wato sabo da saba ma Allah shi ke kawo barna a bayan kasa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya ambata mana eh, eh, a hadisin hamsin bi hamsin abubuwa guda biyar suna faruwa idan abubuwa guda biyar suka faru idan mutane suka hana suka suka ki bada zakka Allah zai hana musu ruwan sama kaga wannan barna ce sun yi barna Allah ya wato wannan barnar da suka ita ta iya zuwa ga barnar da har waɗanda ba ruwansu ma suka cutu kamar dabbobi in ba su hukunci da abin da Allah ya saukar ba Allah sai ya sanya wato tsananin su ya zama to tsakanin su ya rarraba kansu su yi kashe kashe juna in suka yaɗa zina a cikin al'ummar su sai Allah madaukakin sarki ya fitar musu da cututtuka wanda da ba su sani ba kuma idan suka tawaye mizani da suke ni Allah zai cire albarka a cikin arzikinsa in suka zama to mu'amalar su da algus ce kaga duk sabon Allah ne amma kuma karshen sa barna ne a bayan kasa kana ganin kana yin wani abu ne wanda yake ranka kawai yana so amma baka san da wannan aikin naka ba cutar ba za ta tsaya a kanka ba sai ta kai ya zuwa ga ka. to wannan shine illar barna a bayan kasa Allah madaukakin sarki baya son barna wallahu la yuhibbul fasad kamar yanda yace Allah ya faɗi sifar munafikai a cikin a wani waje a cikin wannan sura wa idza tawalla سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد إذا يجويا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا daga cikin mutane a wanda magana ta take kayyatar da kai a rayuwar duniya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbi har ya rinka rantsuwa akan cewa ai da gaske mutumin kirki ne kuma gaskiya yake so wa huwa aladdul khisam amma mai tsananin jayayya ne ya ga gaskiya ya tace ta kuma ya zamanto mai tsanani wajen tace gaskiyar wa idza tawalla in ya juya baya ka atil ardil yufsida fiha wa yuhlikal harfa wan nasl sai ya tafi a bayan kasa domin ya barna a cikin ta ya halaka abinci ya halaka wato amfanin noma amfanin gona kuma ya halaka zuriya ya halaka dabbobi wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son barna a bayan kasa to waɗannan suna da awar cewa abinda suke yi na barna kawo gyara ne to saboda haka suna buƙatar raji hmm? to uslubin alkur'ani kenan idan Allah madaukakin sarki baya ikrarin barna baya barin barna wannan maganar da suka yi barna ce tunda sun ce abinda suke yi gyara ne to Allah madaukakin sarki baya barin barna sai ya gyara sai Allah ya ce ala ku sani wannan kalma ce ta tambiyar innahum su waɗannan munafikai masu faɗar wannan magana humul mufsidun su ne mabarnatan ke kawo shi da sigar ta'arif su ne mabarnatan ba waninsu ba wato ba wani wanda yake barna in ba waɗannan ba abin da suke faɗa kenan kaga kafirci barna ne hana mutane shiga addinin musulunci shine barna muwalatul mu'minin ay muwalatul kafirin wa mu'adatul wa mu'adatul mu'minin san kafirai da gaba da mu'minai da san kafirci da bakanta imani wannan barna ne a bayan kasa shine raddin da Allah madaukakin sarki ya munafikai wannan kuma uslubi ne da ya wajaba musulmi su kula da shi yadda Allah madaukakin sarki ya tarbiyantar yake karanta yake yake saukar da alqur'ani musulmi su lura da shi su ikrarin barna wajibi ne idan mabarnata suka bayyana barnarsu wajibi ne a samu alqa'imuna bi amrillah man tsayawa da al'amarin Allah su tashi su gyara barnar wajibi ne su tashi su gyara barnar wajibi ne wajibi ne ai wa'azi wajibi ne a bayyana gaskiya domin idan ba haka ba ba a janyo ma al'umma fushin Allah tabaraka wa ta'ala abinda kawai yake kawar da fushin Allah shine idan an ga barnar a samu waɗanda za su yi maganinta kaga da Allah madaukakin sarki yi maganar barna da ta bayyana a cikin bani Isra'il da aka hana su su ranar Asabar suka je suna kamun kifin su suka kasu kashi uku masu barna suna yi malamai suna malamai na Allah suna hana su sai kuma waɗansu ƴan baruwan masu cewa lima ta iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adaban shadida dan me za ku rinka wa'azi ga mutanen da Allah zai halakar da su ku kyale su kowa da kabarinsa kashi uku kenan na mutane Allah da ya bayanin waɗanda suka tsira Allah ce wa an je nan ladina yanhauna an su muka tsira da waɗanda suke hana wato hana mummunan aiki sauran kuwa hmm, wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'is wanda suka yi zalunci kuwa Allah ya kama su da azaba mummuna na uku an yi shiru akan su sun tsira ko ba su tsira ba suna cikin wanda suka yi zalunci suna cikin wanda suka yi zalunci ba su tsira ba saboda haka idan barna ta bayyana wajibi ne a yi raddinta wajibi ne a raddinta akalli shi da bayanin cewa wannan barna ce kaga wannan munafukai da suka yi wannan barna Allah madaukakin sarki bai kyale su ba sai ya musu raddi Allah ya ce innahum humul mufsidun su waɗannan su ne masu barna walakin la yash'urun amma su ba sa ganewa ash'ur nau'i ne na ilimi amma ilimi da yake yana buƙatar sai kai tunani a kansa ilimi na sanin abubuwa waɗanda suke ba zahiri ba yana buƙatar tunani har ka gane shi shi yasa wato suna abinda suka ce suke da awas suna yi na cewa saban Allah da tasirci da suke yi suke cewa wannan ai gyara muke yi to ba za su gane cewa barna bane sai sun yi tunani tukuna sosai basirarsu ta samu haske da hasken imani shi yasa Allah ya ce walakin la yashkurun amma ba sa gane haka wa idza qila lahum aminu kama amana nas idan aka ce musu ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani ai ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qalu anu'minu kama amana as-sufaha sai su ce ma yi imani kamar imanin wawaye ai ajjuhal ma yi imani kamar imanin jahilai ai la naf'alu ka fi'lihim ba za ni irin aikin su ba qala ta'ala Allah ta'ala yace raddan alaihim yana yi musu raddi ala ku gane innahum humus sufaha su waɗannan su ne wawayen ba wasu su ba walakin la ya'lamun amma ba sa sanin haka wannan ma wata sifa ce ta su Allah ya ce idan aka ce musu ku yi imani irin imanin da sahabbai suka yi imani na gas na imani da gai imani na imani da cewar imanin da zai sa mutum ya sadaukar da ransa ya sadaukar da dukiyarsa saboda Allah imani da zai sa shi ya sadaka imani da zai sa shi ya jihadi ya kiyaye sallah ya nisanci haram ya tsaya akan aikata wajibi irin wannan imanin da zai sa mutum ya aiki sai ce a ah, za mu imani ne irin imanin jahilai in da jahili wane ne zai ce wai ya ji kanshin aljanna a gefen dutsen uhud zai je ya jefa kansa cikin mutane har a karkashe shi har ma watakila ma su hujja da su hujja da aya alqur'ani Allah ya ce la wala tulqu bi aydikum ila jahlika ku jefa kanku cikin halaka haka wannan wanda zai haka ai cewa su suna ganin abin da suke yi hujja ne Allah madaukakin wajen kama amana sufaha wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas ku imani kamar yadda mutane suke imani nan nan al-imam al-imam suyuti ya fassara shi da cewa ashabu muhammad sune annas mutane sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce fassara abdullah ibn abbas radiyallahu anhu akwai fassara ta biyu cewa ku imani kamar imanin mutane wato imanin da yake shine ainihin imani wanda mutane da shi suke shiga addinin musulunci hmm? wanda yake kuma shine imanin sahabbai din to sai su ce za su imani kamar imanin wawaye wannan a cikin wannan akwai sifa ta munafinci eh, sifa ta munafikai da take wato ganin wallan bayan Allah salihai ba sa so a rinka zanta musu irin kisoshi na imanin masu imani ba sa so a rinkai musu bayanin sirar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da irin yadda suka gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayin matsananciyar soyayyar su ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kariyar su ga addini da sadaukar da kansu ga addini da ciyarwar su ga wannan domin taimakon addini ba sa so su ji wannan ba wai kuma kawai ba sa so su ji ba suna yaƙi da faɗan wannan ma suna yaƙi da wannan suna ganin yaɗa wannan wauta ne sanya mutane ne su je su zamanto masu mummunan ra'ayi a cikin addinin musulunci hmm? masu wato ra'ayin abin nan masu zafafawa a cikin addinin musulunci yanzu kuma fa mu lura a wannan zamanin ana nan masu irin wannan ra'ayi ana shirya musu mimbari ana nan ana shirya musu mimbari akwai wata mata mutuniyar bayahudiya ce ta kasar austria da ta rubuta littafi wannan littafin ya zamanto shine kundin shawara na ma'aikatar alaƙar ƙasashen wato ma'aikatar harkokin ƙasashen waje na ƙasar amerika ta kasa duniyar musulmi ta kasa duniyar musulmi kashi hudu akwai wanda ta kirawo wato masu al'usuliyun masu tsayawa akan masu dagewa akan addini masu dagewa akan addini ba abin da zai sa su shiga addini akwai wanda suka kirawo ta kira ɗan addinin gargajiya akwai wanda ta kirawo wato masu ƙoƙari su sa addini ya dace da zamani wanda ake ce musu alhadafiyun akwai kuma masu cewa su ba su yadda addini ya shiga cikin harkar rayuwa ba al'ilmaniyun kenan masu cewa addini daban harkar rayuwa daban to ta ce dole ne waɗannan masu ra'ayin tsayuwa tsayi wato tsayuwa tsayin daka akan addinin musulunci dole ne a yaƙe su ta kira su wahabiyawa a wani wajen ta kira su um, sunniyun hmm? um, ah, kamar da yadda dama kafirai suke kan cewar su ga addini kiyayya su ga ingantaccen addini ce ta ce su kuma 'yan gargajiya dole su haƙuri su haɗa su tare da 'yan son a kawo canji 'yan son su canza addini ya dace da zamani dole ne a haɗa su su zamanto ɗaya su taimaka ma juna wanda yana daga cikin ƙoƙarin da yanzu amerika take yi ta hanyar 'yan koransu su yi ƙoƙarin haɗa ɗariƙun sufaye da 'yan shi'a tare da 'yan baruwanmu da addini 'yan cewa a canza addini ta haɗa su zamanto ɗaya wajen yakin sunna da ahli sunna sannan na ƙarshe kashi na ƙarshe su ne 'yan baruwanmu da addini suka ce waɗannan kan mu yadda da su in dai za mu iya ƙoƙari mu haɗa su tare da wato masu nema a kawo canji a addini to me yi amma in ba haka ba kar mu amince da su daga cikin abin da suke so su yi sun ce dole mu samar da mimbari wato domin sun ce yanzu dukkan mimbari yana hannun masu ra'ayin addini masu riko da addini masu tsayawa tsayin daka akan addini to waɗanda muke so yanzu mu zamanto sun zamanto su ne waliyanmu su ne 'yan gargajiya da kuma 'yan waɗanda suke cewa a kawo canjin addini mai sabon ijtihadi hmm? a zo a fitar da sabuwar shari'a wadda za ta ce babu laifi mace ta zauna babu hijabi babu laifi idan an yi a canza hukuncin zina a canza hukuncin sata a cancanza addinin musulunci ya dace da zamani suka ce waɗannan su ne namu to mu samu musu mimbarai su mu samu musu mimbari wanda za su rinka magana a ciki a yada su a cikin kafofin abin a a yada labarai a sa altafansu a buga su a yi musu masallatai hmm? masallatan kuma a ba su mimbarin irin nasu su rinka magana su ma da cewa su ma addinin su ma addinin suke su ma wato masu magana da yawun addini to waɗannan ba waɗansu bane illa munafikai wanda Allah madaukakin sarki ya riga ya riga mana bayanin su kuma kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya karya su a zamanin da haka in su sake kunno kai Allah maɗaukakin sarki zai karya su kullama awqadu naran lil harbi aqlaha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin ko yaushe suka kyatta wuta ta kawo yaki ta yakar addinin musulunci kafin su kyatta wutar dan su haɗu su yi mitin kan yadda za su yaki addinin musulunci Allah zai fitar da wuta saboda haka wannan amma dole ne mu kula da irin sifofinsu ko mu kula da na zamanin ko mu kula da waɗanda suke kokarin su ƙarfafa su mu san su wane ne su tunda Allah madaukakin sarki ya ce ya nuna mana mu san su Allah ya ce humul adu fahdharhum su su ne makiyan addini ba wasu su ba dan haka ku kiyaye su wajibi ne a san su dan a dauki dan a shiga taitayi daga sharrin su Allah ya ce ala innahum humus sufaha waɗannan su ne wawaye walakin la ya'lamun amma ba ta sani wauta a bayyana take wauta a bayyana take ba ta buya shi sai Allah ta ce walakin la ya'lamun su ba sani ba wato wautar su a bayyana take domin sun ce idan suka zo wajen idan suka zo wajen muminai sai su zo da kyakkyawar sura da cewa mu muna mu ma muna tare ai sallah da su su magana mai daɗi wannan in sun koma wajen kafirai su ce ku kyale su da Allah wa'ancan wawaye ne in ba musa haka ba ba yadda za a yi ka samu biyan bukata ta ba za su yadda da kai ba to wannan ai wauta ce domin zuciyarsu ita kanta tana gaya musu kan cewa su makaryata ne hmm? kuma su wawaye ne abin da ake nufi a safa shine wato abu wanda yake mara nauyi shi yasa ake cewa saubun saubun tufa wadda take mara nauyi ana ce mata safi saboda wato ai ma'ana hankalinsu ba da ba ƙarfi wato khifatul uqul hankalinsu mai rauni ne kwarai da gaske don haka wautarsu a bayyane take amma ba sa sani shi yasa kaga bambancin da Allah kenan a nan wajen yace walakin la alamu amma wajen muhada'a da suke yi da wajen cewa inna ma nahnu muslihun sai yace la yash'urun saboda wancan abin abu ne wanda yake sai da tunani sannan zaka gane cewa abin da suke yi ba daidai bane sai mutum ya tsaya yayi tunani zai gane cewa da'awar munafikai na cewa gyara suke yi alhali kuma suna yin barna tana buƙatar tunani kafin ka gane haka zalika da'awar su na cewa a suna da'awar su yanda suke ganin kan cewa abinda suke yi suna yaudarar Allah suna yaudarar muminai amma san sanin su cewa yaudarar sanin su gane cewa yaudarar kansu suke yi wannan yana buƙatar zurfin tunani yana buƙatar hasken imani yasa sai Allah ya ce ba sa gane haka saboda sanin wannan ba abu ne wanda yake a bayyana ba kamar yadda sanin wautar mai wauta take wa idza laqul ladina amanu وإذا لقوا Amanu آمنوا Amanna آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمرون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا الله يتشيب wa idza laqul ladina amanu idan suka haɗu da waɗanda suka yi imani qalu amanna sai su ce mun yi imani wa idan halau ila shayatinihim idan halau minhum wa raja'u ila shayatinihim idan suka kuma idan kuma suka kaɗaita suka koma ya zuwa ga shayatinihim wato shaidanun su sune shugabanninsu su qalu inna ma'akum sai su ce muna tare da ku fiddini a cikin addini innama ma nahnu mustahzi'un kadai muna yin izgili ne bihim bi itharil iman muna yin izgili da su ne da bayyana imani Allahu yastahzi'u bihim Allah yana yin sakai yana musu sakayya da izgilin su wa yamudduhum yumhiluhum Allah yana saurara musu fi tughyanihim a cikin wucewar haddin su da kafircin su amahu suna kai komo Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayyana mana halin munafikai kan cewa su masu fuska biyu ne idan suka zo wajen muminai sai su zo musu da fuskar suna tare da su suna imani su ma muminai ne ai mu ma musulmi ne mu ma muna kishin addini kamar mu ma ga irin abubuwan da har su rinka bada labarin wani kokari da suke wajen taimakon addini wa idza qalu ila shayatinihim idan suka kadaita kuwa ila shayatinihim ya zuwa ga shaydanunsu ila nan waɗansu malamai sun fassara ta da ma'anar ma'a kamar yadda Allah yake cewa wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci zuka duka duka dukiyoyinsu ma'a am ma'a amwalikum tare da naku dukiyoyin ma ila tana zuwa da ma'anar ma'a wato idan halau ma'a shayatin idan suka kadaita tare da shaidanunsu ash-shayatin nan ya fassara da cewa ru'asa'uhum fil kufr wato su asalin ma'anar shaytan ash-shayatin jam'un shaytan ne asalin ma'anar shaitan wato alba'id an khair wanda yake an nisantar da shi daga alkhairi asalin ma'anar asalin ma'anar shaitan daga madda shaitana ne wato abu wanda aka nisanta shi shi yasa larabawa suke cewa bi'run shatun wato rijiya wacce take mai tsananin zurfi saboda nisanta daga bakin inda za a jata daga bakin inda za a rinka jan guga to shaitan saboda nisansa daga alkhairi shi yasa aka kira su aka kira shi shaitan aka kira shi shaidani to <clears throat> nan shaitan ba wai kawai a dukkan mai wannan sifa ana ce masa shaitan shi yasa daga cikin mutane ma akwai shaidani hmm? shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura wata a wani hadith Abu Dharr yana tambaya ya Rasulullah alil jin alil insi shayatin halil insi shayatin yanzu mutane ma suna da shaidani yace kwarai a bazar to gashi ma alkur'ani ya riga ya nuna to abin da ake nufi da shaidanin nasu anan wato su ne shugabannin su a cikin kafirci wato wanda ya hada da yahudawa da manya-manyan munafikan domin kamar yadda za mu gani wannan allah maɗaukacin sarki ya kasa a mutane zuwa kashi uku muminai da kafirai da munafikai to kowaɗanne daga cikinsu a cikin alkur'ani su ma aji aji ne muminai aji biyu ne al da kuma ashabul yamin kafirai ma kashi biyu ne in hmm? ar-ru'asa wal muqallidun hmm? shugabanni da masu taqlidi munafikai ma kashi biyu ne al-munafiquna ko kuma al-munafiquna nifaq al-i'tiqadi wal amali masu wato tataccen munafunci sune waɗanda suke masu munafunci na itiqadi wanda su kafirai ne su ne wanda Allah ya ce inna munafiqina fi darkil asfali minan nar wannan su suna can kasan wuta sannan na biyu kuma masu annifaq al'amali masu munafunci munafuncin nasu na aiki ne ah, kamar yadda bayanin zai zo ah, to waɗannan shayafin din da ake nufi su ne aji na farko na kafirai din wato manya-manya a cikin munafici da manya-manya a cikin kafirci wanda su sai dai su tsara abi sun fi karfin su kafirci da kansu su suke tsara yadda za a yi kafircin abi to idan zai kasance tare da su sai suke inna ma'akum muna nan tare da ku ko da ku ga mun yi haka mun je wajen su izgili muke yi inna ma nahnu mustahzi'un ka san su masu imani sai ka ne musu haka in ba ka yi musu haka ba za su yadda da kai ba sai ka je ka nuna musu kai ma kana da imani kamar su abin ma fi ma fi ba hankali wai ana hira da wata wata mai irin masu rawar misrawa din na masu rawar batsa ana yi mata maganar mata masu hijabi ita wayannan mutanen da kake gani suna hijabi wayannan matan da kake gani suna hijabi mushkilan su ba hankali ba hankali ne babu mu mu ne masu hankali to haka suke daukan mumine mumine ba mumine ba su da hankali saboda imanin su eh, wani imani ne wani imani ne zai sa ka rinka sadaka wani imani ne zai sa ka rinka sadaukar da kanka wannan rashin hankali ne sai ce inna ma'akum muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un mu kaɗai masu yin izgili ne da bayyana imani Allahu yastahzi'u bihi Allah yace Allah yana yin izgili da su wannan uh, Imam Suyuti ya fassara wannan ita fasara da wadansu malamai suka yi sun ce wannan wato Allah ya ne musu sakayya na izgilin da suke wadansu suna cewa wannan babin muqabala ne wato kamar yadda suka yi izgili to Allah shi ma yana fuskantar su da izgili da ya dace da irin wa yana yana musu muqabalar wannan izgili nasu da wani izgilin da zai zama to sakayya gare su kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa za'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon wato mummuna mummuna kamar ta amma mummuna ta biyu din ai ba mummuna bace idan mutum ya cuce ka kai ma ka zo ka rama wannan cuta ai ba za a ce ka cuce shi ba saboda haka tabadin tabadin muqabala ne hmm? amma asahi sahih kamar yadda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi yace wannan tana nan a zahirinta na cewa Allah yana izgili da su haqiqatan amma izgilin Allah izgili ne da ya sifantu da kamala da kyau da a kuma yabe shi sabanin izgilin azzalimai da izgilin munafikai hmm. izgilin munafikai zalunci ne izgilin munafukai sun ajiye sun yi ma wanda bai cancanta a masa izgili ba menene ya cancanci a yi ma mumine izgili don me za su yi mumine izgili me suka yi na abin a yi musu izgili to amma izgilin Allah fa izgilin Allah adalci ne cewa wanda ya mumuna, mummuna a yi masa adalci a yi masa sakamako da mummunar da ya yi sannan kuma izgilin Allah yana abin nan bayan cewa adalci ne an yi ma wanda ya dace a yi masa izgilin kuma wannan izgilin hakikatan yana bayyana a nan duniya da kuma a lahira a nan duniya Allah ne musu izgili wato ya kyale su suka tsammanin cewa ya izgilin da suke sun sha wannan abin da suke ba a gane su ba an yadda da su har ma abin da suke nema da wajen muminan sun ba su in ƙuri'a ce an ba su ƙuri'a hmm? in taimako ne a kan abin da suke so an ba su taimakon in yarda da su ne an yarda da su suna tsammanin sun sha a gane su ba to sai tukuna lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya nufin ya tona musu asiri sai ya makkana mummi a kansu Allah ya tona musu asiri kowa ya gane a kwaye musu zani su tozarta a gaban kowa da kowa to kaga kamar yadda kaga wato da Allah ya kyale su da haka ai wannan izini ne Allah yake musu sun dauka sun sha to eh ku je domin abinda ake nufi da al-istihza abinda ake nufi da al-istihza shine as-sukhriya ka dauki abin ka dauki ka dauki mutum ko abu da wasa ɗauki abu da wasa da rashin wato jiddiya ka ɗauki abu da wasa da rashin muhimmanci ka ɗauki abu da wasa da rashin muhimmanci kamar yadda kamar yadda mai zumɗe yake yi idan ya ga idan an ga idan an ga kamar yadda aka ce kafirai suke yi ma muminai idan sun gamsu ce sai a yi zumbe da su da baki a ce a gafa mutanen fa gafa mutanen fa ga ahalin can fa to kaga wannan abin nan wato wasa ne da su da rashin daukan su kan cewa su abin da suke gaske suke to Allah madaukakin sarki kamar yadda suke yin wannan Allah ya ne musu haka hmm? ga su can fa munafikan fa suna tsammanin fa sun sha suna tsammanin sun sha kamar haka ne wato mu'amalar Allah gare su shine kamar yawan na izgin ne suna tsammanin sun sha to sai kuma lokacin da Allah zai tona musu asiri sai ya bayyana cewa ba su sha ba a lahira kuwa shi ma hakikatan zai zamantu za su taho tare da muminai kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa masarar taral mu'minina wal mu'minat yas'anuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al yawma jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha dhalika al fawz al azim yawma yaqulu al munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu nduruna naqtabis min yayin da muminai maza da muminai mata za su ce ku jira mu mu zo mu dan dosana daga hasken ku sun ga gashi nan mumine don Allah madaukakin sarki in aka zo wuce gadar sirat akan wutar jahannama Allah zai ba mu kowa haske imanin imaninsa kamar yadda Allah ibn Mas'ud yace akwai wanda haskensa zai zama to kamar dutsen Uhud akwai kuma wanda haskensa zai zama to kawai kan wato dan yatsansa sababa kawai za a haska masa kamar a light a kankanwa gurgudan aikin mutum haskin haskensa to yayin da munafikai suka ga wannan sai ce unzur su kuma daga sun za su hau sirat sai a ɗauke musu haske sai su ce na ku ɗan saurara mana na ku tabis min nurikum mu ɗan ɗosana daga hasken ku ƙilar ko wara abin ta ce to ku koma baya faltabi sunar ku je ku ɗan salo ku je ku nemo hasken a can baya sai su juya baya da gudu kamar za su je su samu haske fa bai na bisu sai a sanya musu bango wanda bangon nan lahu babu batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab cikin sa rahama ne bayan sa kuma azaba ne bangon ya tsare su da muminai suna cikin azaba to kaga wannan an musu izgili an ce ku je ku nemo haske suka dauka da gaske ake musu nan ku san Allah ya ne musu izgili bane sakayyar irin abin da suke yi. saboda haka izgilin da Allah yake musu hakikatan ne a duniya da lahira shi yasa waɗannan sifofi na Allah madaukakin sarki kamar Allahu yastahzi'u bihim eh, sakhira Allahu minhum inna Allah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa makaru wa makara Allah innahum yakiduna kaida wa akidu kaida abubuwa ne da suke suna da janibin yabo suna da janibin tawaya in ka dangana shi ga wanda yake shi tawaya in ka dangana shi ga azzalimi to sifar ce ta tawaya amma in ka dangana wannan sifa ga Allah sifa ce ta kamala hmm? yanzu kaga Allah ya sifanta kadhalika kidna li yusuf Allah ya ce mun yi ma'anna haka muka yi ma annabi yusuf kaidi eh? domin ne domin ya tsirar da shi da dan uwansa ya tsirar da su daga kaidin da yan uwansa suka yi masa saboda yan uwansa sun masa kaidi matar aziz ta yi masa kaidi matan mitra sun haɗu sun masa kaidi dukkanin su Allah ya ambaci kaidin su fa yakidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwun mubin eh? innahu min kaidi kunna inna kaida kunna azim wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhin duk sun masa kaidi to shi sai Allah ya masa sakayya akan kaidi kazalika kidna li yusuf to Allah yana yin kaidi to amma kaidin Allah me sifantuwa ne da sifar kamala shi yasa baka ishtiqaqin wato duk wata sifofin Allah akwai sifa ta kamala mutlaq hmm? kamar al-izza hmm? al kamar kamar kuma a rafi'ud darajat السميع البصير الحكم العدل waɗannan disifofi ne wanda suke mutlakan kamala ce a cikinsu ko da wani irin idafa ko da wani irin dangana ko da waka dangana wannan sifar ka ba shi sifar ya ne to daga wannan sifa ake istikakin sunayen Allah tabaraka wata'ala shi yasa Allah yana da adalci aka ce masa al'adil Allah yana da ilimi aka ce masa al'alim Allah yana da ji aka ce masa as-sami' to amma ba kowace sifa amma nau'i na biyu na sifa shine sifar da take tana da kamala ta wata fuska tana da tana da kuma naƙasa ta wata fuska to irin wannan sifar ya halatta Allah ana ana sifanta Allah da ita in Allah ya sifanta kansa da ita to da haka da Allah ya ce yana istihza ya ne musu wato ya ne musu ya ne musu istihza'i Allah yana kaidi Allah yana makaru ga wanda suke makirci kaga dukkaninsu Allah bai faɗe su saki ba kaidi ba hmm? ya kayyade su ya kayyade istihza'in da yake da munafikai akan nasu istihza'in da suka ya kayyade makircin da yake yi da waɗanda suke ma Allah makirci ya kayyade kaidin da yake da waɗanda suke ma addinin musulunci kai to irin waɗannan sifofi waɗanda idan aka dangana su zuwa ga Allah to baka ce baka ɗaukan suna na Allah daga wannan kace Allah al-ka'id ko Allah al-mustahzi ko Allah al-makir hmm, ko makamancin wannan ba a ishtiqaqin sunaye daga wannan kamar yadda ibn kamar yadda ibn qayyim ya bayani hmm, a cikin madarijus salikin ba a istiqaqin sunaye amma waɗannan sifofi Allah ya sanar da su hakikatan kamar yadda Allah ya ambata a cikin Al-Qur'ani shi yasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake cewa maimakon a fassara da cewa Allah ya ne musu sakayyar izgilin su Allah ya ne musu izgili amma izgilin da Allah madaukakin sarki yake musu izgili ne mai sifantuwa da sifar kamala shine cewa izgili ne na adalci cewa sun cancanci yi musu sakayya da adalcinsu da izgilancin da suka yi sun cancanci yi musu wannan sakayya saboda Allah haka Allah madaukakin sarki ya musu sakayya Allahu yastahzi'u bihim Allah ya ne musu izgili wa yamudduhum yana kuma kyale su al-mad asalin ma'anar mad shine az-ziyada ƙari amaddakum wato almad yana zuwa da ko madda ya muddu maddan ko amadda yumiddu indadan dukkan su da ma'anar ziyada amma in ya zo da ma'anar almad hmm, a sulasi to yawanci a cikin sharri hmm? yawanci wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy yan uwansu suna ƙara cusa su a cikin bata to kaga da yake da yake bata ne sai aka kawo shi da madda kamar yadda a nan wajen ya ce waya mudduhum fi tsugyani saboda a cikin wato Allah yana kara musu kata a cikin tsugyan amma idan ya zo da al'imta da sigar amadda to na yawanci a cikin alkhairi ne wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun amaddakum bi an'amin wa bani wa jannatin wa uyun kaga duk da yake a cikin alkhairi ne sai Allah ya ce amadda wato ya kara muku a cikin alkhairi to wannan Allah madaukakin sarki nan ya ce yana musu ƙari cikin wato tsohiyan a tsohiyan shi ne mujawazatul hadith isa matuƙa wajen ƙetare iyaka daga ne aka samu abbagut wanda yake wuce iyaka wajen saba ma Allah madaukakin sarki har yayin da'awar allanta to a tsohiyan wuce gona da iri da suke yi Allah sai ya kyale su suke dada yi wato Allah madaukakin sarki imhalin da yake shine ya kyale su hmm? su ci gaba da munafuncinsu suna tsammanin sun sha ya ta ƙara musu ni'ima suna tsamma har su rinka cewa a inda ba dan muna kai inda ba dan inda abun nan da muke ba daidai bane kada ba za mu ka samu biyan bukata ba da yanzu asirin mu da yanzu asirin mu ya to ya to ba san cewa wannan yana daga cikin makarun ba Allah madaukakin sarki kamar yadda yake faɗa a cikin dangane da al'adarsa da alƙaryatu wanda su Allah ya jarabce su da wato da da da tsanani da cuta hmm? har sai tukuna a cikin suratul an'am da Allah madaukakin sarki yake cewa فأخذناهم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين واتو الله مدوكاكين لما نسوا ما ذكروا به falamma nasu ma zukiru bi yayin da suka bar wa'azin da aka rinka musu fatahna alaihim abwaba kulli shay sai muka bude musu kofofin komai hatta idza farihu bima utu har sai da suka yi farin ciki suka rinka alfahari da abin da aka ba su cewa ai inda ba dan a ce akan daidai muke ba da irin wannan arzikin ba zai zo mana ba da irin wannan nasarar ba za ta zo mana ba gashi sai abin da muka ga dama muke yi kuma ba abin da yake faruwa saboda haka wannan dalili ne akan cewa akan daidai muke akhadnahum babta lafi sai mu kama su bara da ba sa tsammani fa idahum mublisun sai zama to masu sanya da ayyukan da suka aikata fa fi adabirul qawmi alladhina zalamu Allah sai yace sai aka yanke karshen waɗanda suke zalunci walhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai to wannan shine imhalullah shine imdad wato shi yasa kada mutum ya rudu ya riga ganin yana saban Allah kuma ni'ima sai zuwa masa take yi to wannan alama ce ta istidraji hmm? wannan alama ce ta cewa Allah madaukakin sarki ya kyale shi ya masa sakin talala wato kai ta yawo a cikin abin ɗinka hatta idan akhadahu lam yuflitu inna Allah la yumli lil zalim hatta idan akhadahu lam yuflitu Allah yana yi ma azzalimi shitta ya kyale shi har sai lokacin da ya kama shi ba zai tsira ba ah, ya'mahun suna kai komo al'ama min amiha ya'mahu sanahan fa huwa amihun wa amihun wato idan mutum ya zamanto ya makance a zuciyarsa yana ta taraddudi alhayaran wanda yake rudadde shi yasa ake cewa ake daga yana daga cikin sifar wato taguwa wanda take ta zamanto kan cewar ta abin nan ta imauci wato suna imauci suna kai komo zuciyarsa ta makance idan sun ga alkhairi ba za su dangana alkhairin nan ga Allah ba in sun ga sharri ba za su ce wannan hukuba ce daga Allah ba ko sa yi imani ko sa ko wannan ta sanya su su dauka kan cewa Allah madaukakin sarki ne musu bulala ne dan su ji su koma su binciki kansu sai sai a ah, wannan abu ne wanda yake an saba dama abubuwa ne suna zuwa kamar yana daga cikin nau'in wannan kafircin na munafikai wanda su ma sun so wanda muke da su a wannan zamanin kaji idan lokacin da ake yin kusufu shams idan malamai sun shiga suna bayyana cewa aya ce daga cikin ayoyin Allah a ji tsoron Allah hmm, wannan abu ne wanda ya cancanci mu koma ga Allah domin kamar yadda Allah ya ɗauki hasken wata ɗin nan ko ya ɗauki hasken rana haka Allah yake da ikon ya kawo mana sa'ar kiyama lokaci ɗaya sai a ce suka ji wani sata abubuwa masu a rinka kawo batun addini hmm, hmm, a yi ma mutane bayanin abin da science ya faɗa abin da yake faruwa shine idan rana da wata da duniya suka zamanto a layi ɗaya wannan abin yana faruwa kuma ana iya gano wannan ta lissafi hmm? wato kar a kawo zancen Allah kar a kawo tsoratarwa da Allah hmm? to wannan shine wanda ya zamanto wato yana kai komo a cikin bata in ma in aya ta zo ba zai gane ba ya samu makantar zuci al'ama makantar ido al'ama bilha a ƙarshen ta ita ce makantar zuci wanda ta fi tsanani fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba idanu ne suke makancewa ba zukata da suke cikin kiraza su suke suke makancewa ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda Allah ya ce waɗannan waɗanda aka sifanta da waɗannan sifa munafukai din nan su ne waɗanda suka sayi bata da shari'a nan ma'ana sayayya a nan wajen ba ana nufin sun ba da imani sun karbi bata ba don asali ba su da imani asalin ma'anar shira kenan ka biya farashi a baka abin da ka saya to su ba su da imani ballantana su bayar da shi su karbi kafirci abinda saboda haka shira din a nan wajen babin ta na babin istibdal ne sun musanya imani eh, da kafirci in suna tare da muminai su bayyana halin imani in sun koma cikin kafirai sai su bar wannan halin imanin su koma halin kafirci hmm? to Allah ya ce fa ma rabbihat jaratuhum kasuwancin nan nasu bai yi riba ba wannan a bisa uslubin larabawa ne na dangana riba da hasara ga ita daga shi kasuwancin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masu yace masu hay rabiha hmm? wato cinikin nan ya yi riba ya suhay lokacin da ya zo zai yi hijira aka ce ba zai fita ba sai ya tattara dukiyarsa gabaki daya ya ya tattara dukiyar ta gabaki daya wanda shi ne sana'a ne makeri ne yana yin ta kubba da sauran da yazo zai tafi hijira sai suka ce masa sai dai a nan maka yazo yayi kudi dan haka ba zai kwashi ba zai kwashi arzikin maka ya fita da shi ba daga maka sai dai ya ba su arzikin kare kare kare kare ya kare tattalin arzikin kasa sai ya tattara yake in dai dan tsir da imani ne gashi nan na ba ku to yana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rabbi hal bai'u suhay wannan ciniki naka yayi riba ya suhay wato uslubi ne larabawa ce shi kansa cinikin shine ya riba ba mai cinikin ba amma hakikatan mai yin ribar ai mai cinikin ne haka dalika mai faduwa mai jin cinikin ne ya fadi to Allah ya ce wannan ciniki ba su riba ba a cikin wannan ciniki nasu an kamanta istik an kamanta wato musanyawar ga imani eh, da shirya kamar wato yin tijara ne to abinda suka eh, suka saya suka biya abinda suka saya abinda suka bayar domin har suka je suka sayi kafirci da shi wannan aiki ne cinikin da ainihin ya zamanto hasara Wa ma kanu muhtadin ba su kasance shiryayyu ba fi ma fa'alu ai wato hanyar da suka bi da suka auna har suka je suka yi wannan cinikin wannan bata zamanto hanyar shirya ba saboda haka ta ganin wajen kawai ana cewa kawai ana cewa wa ma kanu muhtadin su ba akan shirya take ba ta imani tunda dama ai ba su da shi saboda haka waccan huda din ta farko ta ulaika ladina ta dalalata bil huda ba ita ce huda din da take a cikin almuhtadin ba nan huda ɗin farko ta imani ce wannan dama aslan ba su da ita ta biyu kuma da aka kore musu ita aka ce ba zamanto wanda suke akan shiriya ba akan huda ana nufin wato shiriya akan tsarin da suka bi na yin ciniki tunanin da suka yi da shawarar da suka yi hmm, in ba shawara suka zauna suka haɗu suka yi suka ce bari ga abin da ya kamata yi don mi maganin addinin nan to wannan shawarar ba su shirye zuwa ga tafarkin daidai ba suna ta kai su zuwa ga hasara matsaluhun ka matsalin da distauka da nara Allah ya ce misalinsu a cikin misalinsu sifatun fi misalinsu a cikin munafincinsu ka matsalin da distauka da nara kamar misalin wanda ya kunna wuta ne fi zulumatin yana cikin duhu falamma adwa'at ma haula yayin da ta haskaka abin da yake kewaye da shi yake kewaye da shi absara wastadba ya samu haske eh, sannan kuma ya samu ɗimi, wa amina mimma khafuhu ya aminta daga abin da yake jin tsoro tunda da yana cikin duhu ذهب الله بنورهم سي الله يتفي ده Allah ناسو أفأه الله يبتشي حسكن وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي yake abin da nan sai ce Allah sai ya tafi da hasken su bayan kuma nan ana cewa wanda ya kunna wuta dan ana maganar wato ma ai misalin su kamar misalin waɗanda suka kunna wuta ne ko kuma wato misalin halin su kamar halin wanda ya kunna wuta ne to sai aka yi iltifati sai aka koma ga magana akan halin nasu ba halin shi wanda ya kunna wutar ba an soma da wato shi wanda ya kunna wutar kamar har an faɗa abinda an faɗi misalin domin mai kunna wuta adatan mutum ɗaya ne ai idan aka tsaya a waje aka yi zango adatan mutum ɗaya ne zai kokari ya kunna wuta sannan kowa sai zo ya dosana daga wutarsa ba mutane ne za su haɗu kowa yana kunna tasa wutar ba to shi ne kunna wuta ɗin nan wanda har mutane za su amfana bayan ya kunna an gani an ga haske an samu ɗumi an aminta to sai kawai Allah ya tafi da hasken sai aka koma kuma bayanin halin ka, munafikai yaya halin waɗannan zai kasance da suna cikin tsoro da rashin aminci sai suka samu haske suna samun hasken sun ɗauka sun aminta sai Allah ya tafi da hasken su wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun kuma ya kyale su a cikin dubbi la yubsirun ba sa gani ba faɗa me ba sa gani ba ai ba sa gani komai ba abin da suke gani wannan bayani na halin zuciyarsu wato <clears throat> wannan misalin da Allah maɗaukakin sarki ya bayar na halin munafukai hali ne na munafukai 'yan ajin farko al munafiqun al-khullas tatattun munafikai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatun man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khaslatun wa man kanat fihi khaslatun minha kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yad'aha idha kadha idha haddatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha tumina khana idan ya yi zance wato Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce abubuwa guda uku duk wanda suka taru a cikinsa to wannan shine tacaccen munafiki ya zamanto munafiki munafiki tacacce wanda ya hada dukkan wato kusuroyi dukkan wato rassa na munafinci wanda kuma ya samu guda ɗaya daga ciki yana da wato alama ɗaya daga cikin alamun munafinci har sai ya batta yace na farko in yi magana ya karya in yayi alkawari ya karya in aka amince masa ya ha'inci to wannan misalin da aka bayar shine misalin almunafiqun alkhullas masu wato munafikai na farko wanda suke su a ainihin magana kafirai ne wato sun yi imani eh, in da imanin ya fita daga zuciyarsu amma sun yi imanin ne don su bayyana a zuci suna yin imanin kuma imanin ya fita daga wato wannan hasken shine kamar hasken imani ya shiga zuciyarsu sannan kuma sai Allah ya ɗauke shi da shakka da dama can ƙarya suke a cikin imanin nasu saboda haka sai suka koma da imanin ya haskaka musu hanya ya haskaka musu sun samu aminci hmm? to amma munafincin da yake yi kaka gida a cikin zuciyarsu sai Allah ya tafi da wannan haske sai suka zama sun koma cikin duhunsu to wannan shine wanda yake munafiki khalisi wanda babu sauran haske a cikin zuciyarsa kullum a cikin wannan duhun yake Allah ya bashi a cikin azzulumat azzulumat din nan wato dubai shine kishiyar shari'a duk dama Allah haka Allah madaukakin sarki yake kawo ma wa wala dhulumat wala nur kafir a dhulumat anan wajen shine kafirci mun dukkan da da munafikai suke ciki a cikin nan surar an ambaci duhun kafirci na farko sun ce amanna billahi bil yawmil akhir wa ma hum na biyu duhun wato alkhida yaudara Allah da istihza'i da Allah da mu'minai sannan na uku adina duhun barna a bayan kasa duk sun hada su a cikin zukatansu wannan munafikai wanda suke munafikai alkhullas kenan wannan shine munafiki misalin su Allah ya ce summun bukmun umyun fahum la yarji'un su waɗannan munafikai summun jam'un asam wato waɗanda wato kurame ne ba sa jin gaskiya saboda haka in an yi wa'azi kaga mutane suna kuka amma su wa'azin sai su rinka mamaki hmm, ajikum zazatu hadhihi imana waye daga cikin ku ya samu ƙarin imani a cikin wannan wa'azi waye daga cikin ku a ga ana abin nan ana karatun alkur'ani mutane suna kuka suka zuciya su take kashi to wannan alama ce ta nisan ta zuciyar daga Allah saboda in an faɗa an an faɗa in an in an faɗa ayoyin Allah din Allah ya riga ya toshe zukatan su zuwa wato kunnuwan nasu ba sa ji bukmun kuma su bebaye ne al abkam shine wanda yake faqidul kalam wa faqidul fahm baya zance ko ba shi da fahimta dan ka san akwai bebe wanda yake yana da fahimta amma magana ce ba zai iya yi ba to wannan shine al-ahras kenan amma al-abkam shi ya taso da can wato bai taba samun fahimta ba gashi ba shi da bakin kuma saboda haka me zai irin maganar nan ta bai ma bai iya ba saboda shi ba shi da fahimta aslan to su haka suke dangane da gaskiya ba gane ta ba ko ba za su iya bayanin ta ba umyun makafi ne ga barin ganin gaskiya ba sa ganin ta abinda za abinda mutane mumine za su gani kurukuru da zai sa su su ji tsoron Allah su hannu daga hannun Allah su ba sa ganin wannan hadarin da mumine suke gani hmm, na tsoron abinda zai zo bayan mutuwa da azabar kabari da suke gani da idansu na basira su waɗannan ba sa gani fahim la yarji'un dan haka ba komawa a cikin wannan akwai misali shi ma al-amsal suna da muhimmanci a cikin alqur'ani kamar yadda shekul islam ya ce al-amsal wato misalai da Allah yake bugawa Allah yana muhimmancin su Allah ya ce tilka al-amsalu nadribuha lin-nas wa ma yaqinuha illa al-alimun Allah ya ce waɗannan misalai ne da Allah yake kawo su ga mutane amma ba mai ba mai hankaltar su sai masu ilimi misalai na alqur'ani su ne mabuɗin wato samun fahimtar ayoyi daga cikin alqur'ani kuma ilimi ilimi na alkur'ani shi ne zai buɗe maka basira na wato gano misalan alkur'ani da aiki da alkur'ani din shi ne zai buɗe maka basira ya ƙara maka imani ka fahimci irin misalai da Allah maɗaukakin sarki yake kawo a cikin alkur'ani waɗansu misalan Allah yana bayyana su kamar yadda yake cewa masaluhum ka masalin ladhi da nara amma waɗansu misalan Allah maɗaukakin sarki ba sai ya kawo lafazin masal ba hmm? yanzu kamar wannan summun bukmun umyun shi ma wannan masal ne wato ka misalta ka ɗauki kai tunani ka gani ka je ka ɗauki mutum ka je ka sanya shi a wani waje kamar ya tashi daga bacci kawai sai a sanya shi a wani waje sararin wato hamada kuma yana farkawa ya tashi ya ji baya ji baya gani ba shi da bakin da zai tambaya a nuna masa hanya sai za a iya koma inda yake to wannan shine halin munafikai kamar wannan ne wanda wanda ya yarda ya sake shakka ta shiga cikin imaninsa har ya rasa imani ya zama to munafiki wannan shine halin sa wannan shi ma misali ne na almunafiq wato munafikai alkhullas aw ka sayyibin min as-sama misali na biyu wannan aw dinnan litanwi wanda yake shine a wannan shine bisa sahihi waɗansu malamai sun ce wannan ma wani misali ne wato hali da suna da halaye akwai halin da suke cikin munafinci khalisi akwai kuma hali da za su zamanto akwai ɗan haske hasken imani da haske hasken da kuma duhun kafirci waɗansu to a nan wajen sai ya zamanto aukun da ma'anar wauni kamar yadda yake a cikin larabci suna da suna kawo wannan au ta zo da ma'anar wau nana al-khilafata au kanat lahu qadara kama ata rabbahu musa ala qadari nala al-khilafata wa kanat lahu qadara ya samu khilafa kuma ta zamanto al-qad'a wato wato qaddara ce ta Allah madaukakin sarki to amma anan a bisa sahihin magana kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka rinjayar wannan wani misali ne na wani ajin na munafikai su ne aji na biyu munafikan da suke da wato wata waɗansu masu annifaqul amali munafinci na aiki misalin su Allah madaukakin sarki ya ce ka sayyidin wato kamar mamakon Ruwani. ai ka asabi matsarin kamar mutanen da suke cikin mamakon ruwa wa asluhu sayyidin min saba yasubu ay yanzil asalin ma'anar as-sayyid wato ichtakin sa daga kwarara ne daga sama min sama daga sama wato ruwa mamakon ruwa da yazo daga sama as-sama shine duk abin da yake sama da kai kuma ya rufe ka yasa ake ce ma rufi soro ake ce masa as-sama as-saqaf asalin me yasa aka kira sama sama saboda ta rufe mu hmm? sama bayan kawai tana sama da mu kuma ta lullube mu Allah ya ce misalin su kamar wato ruwa ne da ya zo daga sama fihi zulumatu a cikin sa akwai dubbai wa ra'dun da qarar aradu wa barqun da walqiya yaj'aluna asabi'ahum waɗanda suke cikin wannan ruwa wanda wannan ruwa ya farara a kansu suna sanya yatsunsu ay anamilahum fi adanihim wato a cikin kunnuwansu min as saboda wato shiddati sautin ra'd saboda tsananin sautin arabi li alla yasma'uha dan kasji hadara al-maut saboda tsoron mutuwa wallahu muhitun bil kafirin Allah mai kewayewa ne da kafirai ai wato Allah madaukakin sarki zai halaka su كذا إمام السيوطي كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن فيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات إذا أكثر كده القرآن يتشن القرآن أكوي أنبتا كافرتي وأن أحد كمن تاشد وتدفي والوعيد عليه المشبه بالرعد دكما نركم عذابا أكن كافرتي إن وأن أكشبه أكن كمن تاشد وتصوت والكي صوت أراد والحجج البين والحجج البينة المشبهة بالبرد دكما هجوجي مبينات أحد كمن تاشد والكيا a azanahum sai su toshe kunnuwansu li Allah yasma'uhu dan ma kasu saurare shi da milo ila iman dan su karkata har su karkata zuwa ga imani wa tarki dinihim kuma su bar addinin su wa huwa indahumul maut wannan fa wajen su shine mutuwa wato wajen tashbihin wato kamar hali yayin da ake ruwa ne da ake yin ruwa a cikin ruwan nan yayin da yake kwarara akwai dufai ana cikin halin duhu wannan shine wato irin kafircin da suke ciki da shakku da suke ciki wara'adun kuma ga walƙiya ga aradu shine wato abubuwan da ke cikin alkur'ani na kwankwasa kai da yake tayar da hankali sannan kuma ga walƙiya shine kamar hujjoji bayyanannu suna ganin wannan amma ba sa so su ah, Sheikh Aminu Shimfi yake cewa az-zulumat din nan shine abin da ke cikin alkur'ani wanda zai sanya musu fitina hmm? kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama allazi illa lina'lama man yu'minu bil ila illa lina'lama man yattabi'u man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu 'ala aqibihi Allah yake cewa ba mu sanya qiblar da da take akai ba illa domin mu san wane ne wanda yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda zai juya baya wanda idan an canza al-qiblar sai ce wannan alama ce na cewa addinin nan raurawa ake yi ba ba magana mai kai yau ana wannan gobe ana wancan to a cikin a cikin alqur'ani kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas wa shajaratal mal'unata fil qur'an daren isra'i ai fitina ne to ai akwai ayoyi na Allah wanda Allah yake kawo su dan jarabawa hmm? kamar yadda Allah ya saukar da alaiha tis'ata ashar to Allah ya ce wa ma ja'alna wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru ba mu sanya adadin 18 din ba sai dan ya zama to fitina to wannan shi ne zulumat abin da ke cikin alqur'ani wanda zai kawo wa wanda ba shi da imani shubuhat ya kawo masa rikici to amma kuma a cikin sa din akwai wato karar aradu shine abin da yake tsorata zukata kamar yadda Jubair ibn Mut'im sai ya musulunta yake cewa yace da yaji ayar da yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta an khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun wa khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun yace sai yaji wani irin razana da bai taba jin irin ta ba a rayuwarsa haka dalika da wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yana karanta ma ba Rabi'a ibn Amir kafirin yana karanta masa farkon farkon sura farkon hamim abin nan a suratu sajida hamin sajida hmm? yake ce masa da yaji ana da yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud sai ya fasa so masa magiya yace ina hada ka da Allah da zumunci kai shiru da wannan tilawa kai shiru da wannan tilawa saboda me razani ya shiga cikin zuciyarsa da wannan wato abin da ke kwankwasa zukata a cikin alkur'ani Alƙur'ani yana da wannan sifar kuma ko hatta kafirai suna jin wannan sifar ta Alƙur'ani din musamman wanda yake jin larabci idan ya ji yadda ake magana a cikin da Alƙur'ani din hmm? haka wannan sifa ta Alƙur'ani, wato Alƙur'ani ya sifantu da sifar ban tsoro maganganu na ban tsoro sannan kuma ga hujjoji mabayyana to munafikai waɗanda suke da wannan ba sa so su ji ba sa so su ji Alƙur'ani, ba sa so su ji wa'azi Allah ya ci gaba da sifanta wannan misali nasu da cewa ya kadul barku ya hasafu absarahu wato walƙiyar nan ta kusata ta fauce idanunsu ta fauce idanunsu da gaggawa ya zamanto ba sa gani kullama a ba'a lahun mashaufihi ko yaushe aka haskaka musu mashaufihi sai su tafi a cikin hasken wa idan ablama alaihi idan aka kuma ɗauke duhu idan kuma wato aka ɗauke hasken aka sanya duhu a kansu kamu sai su tsaya تمثيل لإفعاج ما في القرآن من الحجج قلوب قلوبهم وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم أما يكرهون wannan misali ne na wato razani da suke samu da kan abin da ke cikin alkur'ani na hujjoji yadda yake razana a zukatansu da kuma gaskatawa ga abin da suka ji na abin da suke so abin da kuma suke ki sai su tsaya idan sun ji abin da yake zai nuna akwai bishara a ciki sai su ai muna cikin mumine in kuma suka ji ana kwankwasar halin munafuncinsu su sai su shi wannan shi yasa malamai suke waɗansu malamai suka ce wannan misali ne na wanda yake da sauran imani idan ya ji abin da ya masa daidai na alkur'ani sai ce ai alkur'ani ba ai alkur'ani ai cikin alkur'ani ma an ce a zauna lafiya ai an ce kaza ai an ce kaza in ana musu magana ai jihadi kenan ba sa so a ce ai jihadi ai alkur'ani ma ya ce a zauna lafiya hmm? Hmm? an ce wa in jalahu lisalmi ai an faɗa hmm? har su rinka kawo wannan to wannan wato eh, eh, abin nan shine ah, abin nan kullama aba alahum mashawfi an gani wani ya tare da su hmm? sai su sai su tafi a cikin sa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa dangane da halin su wa idza du'u ila Allah wa rasuli yahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun wa in yakul lahum alhaq ya'tu ilayhi muslimin in haƙƙin nasu ne sai su to suna masu miƙa wuya gare shi ai alqur'ani ma yake kaza ki ta kawo hujja amma idan kuma ya zo da abin da ba sa so sai su kauce to wannan shine misalin mai munafinci munafinci na aiki to wanda yake yana da wata ran da imani wata ran babu imani to wannan ana jin tsoron abin da ya galaba a kansa ya zama to ya karkata gare shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afwan hadisin an wato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma as-sahih bai inganta ba magana Hudhaifa ce wani daga cikin masu riwaya marar karfi ya kuskure ya dangana ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma magana Huzaifa ce yake cewa al-qulub al-qulubu arba'a zukata guda hudu akwai al-qalbul ajrat fihi mithlu misbahun fihi mithlu sirajin yuzhir sirajun yuzhir akwai zuciya wacce ke shagira bayanta ba su bayanta kalkal yake ba abin da ya rubuta kamar yadda shagirar fuska take eh, an san shagiri ai ko ba shi da wani ba shi da saje ba shi da gashi kalkal za ga fuskar eh tas kamar yadda mutane kamar masu kama suna yadda suke a cikin suna yace yace hudayfa yace a cikin zuciyar akwai fitila tana haskakawa ce zuciya ta biyu ita ce wadda aka sanya ta a cikin murfi aka daure ta zuciya ta uku kamar kofi ce ka juya ta ka juya kofin saman sai dawo kasansa zuciya ta hudu karkatatta huzaifa ya ce ta farko zuciya ɗin nan shagira ita ce zuciyar mumini wannan fitilar da ke ciki shine hasken imaninsa da yake haskaka masa ita ce kuma Allah ya bada misalin ta masar nuri ka mishkatin fi hanus ba zuciyar kafiri ita ce wato alqalbul ladhi fil ghila marbutun ala ghilati wanda ke cikin wanda aka sanya ta a cikin rufi aka daure rufin ta zuciyar kafiri kenan mata alheri baya shiga cikin zuciyar kokar alqalbul shi shine ta almunafiqul khalid munafiki tataccen munafiki arafa sun ma'ankar. ya san gaskiya sannan ya yi watsi da ita ya jayayya ya yi imani sannan ya kafirta zalika da annahum amanu kuma kafaru alqalbul musaffa karkatatta kuwa ita ce zuciyar munafikin da yake da imani da munafinci a cikin Ya ce abin da ke cikin misalin imani a cikin zuciyarsa kamar misalin wato shuka ce ya muddu hulma tsayi ko yaushe ya samu ƙarin ruwa kyakkyawa ruwan daɗi sai shuka ta ƙara yabanya ta ta ƙara tsawo misalin munafikin da ke cikin zuciyarsa abin misalin gyambo ne ko yaushe aka samu ruwan ciwo sai da ƙara wato ɓata gyamban shine misalin munafincin da ke cikin zuciya to kowanne ya rinjaye akan ɗan uwansa sai ya zama to shine sifar zuciyar tabbatatta wannan shine misalin mutane muminai din nan masu wannan zuciya akwai waɗanda suke sun sami zuciyar sun kai wato matuƙa su ne as al-awwal su ne as sannan a cikinsu kuma akwai ashabul yamin kamar yadda Allah ya sifanta su a cikin al waɗanda suke kuma kafirai su akwai waɗanda suke su ne shugabanni a cikin kafircin wa minan nasi man yaqu wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm wa yattabi'u kulla shaytanin marid hmm? wannan shine mai din kenan wa manya wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir hmm? na biyu kenan shi kuma wanda yake shi kawai mun ga ana yi saboda haka muka shi da hujja shi kuma na farko shine mai yin mujadala yana ganin yana da ilimi dan ya batar da waɗansu bayan ba akan komai yake ba kashi biyu ne na kafirai akwai waɗanda suke kamar kafirai waɗanda suke jagora akan kafirci sune da Allah ya bada misalin su kamar misalin mai yawo a cikin kawalwainiya Hmm? والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابا waɗannan kafirai su ne suke tsammanin suna kan wani abu har suna kiran mutane zuwa gare shi har sai sun mutu sai su gane ashe duk wato abin a kan shirme suke ba a kan komai suke ba su gane cewa gashi nan Allah suka zo suka samu kamar mai tafiya a cikin daji ka ga ruwa ka walwaniya ka ɗauka ruwa ne kana mai mai tsananin kishi ka ɗauka wani abu ne ka tafi kana ta hankolo kana so ka kai wajen kana zuwa sai ga ba ruwan bane sai ka ga dai abinda Allah yake gaya maka din ne nan za ka same shi na biyu kuma su ne waɗanda suke a cikin dufai au ka matin fi baharin lujji su kuma wannan su ne mabiya suna cikin dufai iri-iri ba sa gane gaskiya saboda su sun zamanto sun ga abin da ake yi suka yi to munafikai su ma su ne guda biyu da misalin su ya zo a cikin alkur'ani akwai munafikai hullas su ne wanda suke su aslan ba su imani ba sannan ko munafikai wanda suke munafincin su na aiki ne wanda daga cikin abubuwan da suke kawo waɗannan a wannan munafincin shine abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisin guda uku a wa hadisin Abu Hurairah kuma aka ƙara na hudu wa idza hasama fajar idan yayi rigima da mutane to domin ya to sai ya wuce iyaka akan karya in ka ga yana rigima ana rigima da shi to akan karya yake ba akan gaskiya ba baya rigima akan gaskiya sai dai rigima akan karya to wanda yake da irin waɗannan sifofi to idan ya tattara su hmm, bai tuce daga gare su ba to wannan zai zamanto tataccen munafiki da wannan zai iya kai shi zuwa ga ainihin wancan munafincin wanda yake mai warware imani wal iyazu billah wannan shine karshen bayanin kashe-kashen mutane akwai kashi na hudu wanda shi kuma sai bayan ayoyi masu yawa za su zo wanda sun yana da muhimmanci a wannan sura saboda muhimmancin a zamanin musulunci a wato a farkon musulunci da a ƙarshen musulunci su ne yahudawa su kuma a cikin bayan an yi bayan an istidradi sannan za a koma zuwa ga bayanin su saboda su nau'i ne keɓantacce na kafirai da ake da buƙatar a san bayanin saboda kasancewar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mujtama'ul madani na farko kuma za su kasance tare da al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshe har zuwa Allah madaukakin sarki ya ya nade kasa Allah madaukakin sarki ya bamu abin muka faɗa Allah madaukakin sarki ya bamu ladan sa ya bamu ikon aiki da shi abin muka faɗa da kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik كلا wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wannan yana tambaya ko ya dace a sa karatun alkur'ani ya zama ringi na waya ah, a ganin an yi ta tambaya akan wannan ko malamai sun yi ta bayani a ah, kwanaki ma na ga malaman indiya har sun yi wata fatawa a kai ta cewa ah, suka yi fatawar cewa bai halatta ba da cikin dalilan da suka kawo shine cewa alkur'ani ba a yi shi don haka ba alkur'ani an yi shi don a karanta shi ko don a saurare shi amma wannan idan ka sanya shi don ya faɗakar da kai kuma faɗakarwar da yana cikin faɗakarwa watakila ka yanke a cikin tsakiyar aya ko kuma ya zamanto kan cewar ka shiga da shi banɗaki ya zamanto an karanta shi a ciki wanda abin nan duk da yake akwai khilaf a cikin maganganun malamai amma as-sahih shine cewa wajen da ake qada'ul haja ba waje ne da za a ambaci Allah tabaraka wa ta'ala ba saboda yanda aka ruwaito manzan a cikin riwayoyin da yake sun inganta an yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallama bai ansa ba saboda ya kasance yana qada'ul haja kamar da zo a hadithin Hudayfa saboda waɗannan kamata yi mutum ya girmama littafin Allah Ta baraka wa ta'ala alƙur'ani nan yana daga cikin alamomin addinin Allah da ya wajaba a girmama shi saboda haka daga cikin girmama duk kuma mutum abin da ya yi domin ya girmama alqur'ani din wani yana daga cikin takwas zuci dan haka idan mutum ya bar sanya alqur'ani a cikin waya dan yana ganin yin haka girmama alqur'ani ne to wannan Allah madaukakin sarki zai bashi lada akan girmama alqur'ani hmm? duk da yake waɗansu suna ganin babu laifi a kai amma abinda ni hankali na fi kwanciya gare shi bisa maganganun waɗansu malamai da na ji wani daga ciki ana ga da Sheikh Salih Al-Fauzan wanda ke ɗaya daga cikin malaman manya-manyan malaman Saudiya ne masu fatawa suka yi fatawa a kai shine rashin halacci na'am eh a kiran sallah shi wannan ahwan amma ni illan wato sanya ambaton Allah a ciki shine yadda mutum mutum shiga da shi cikin banɗaki hmm? shiga da shi cikin banɗaki ya zama to an ambaci Allah a cikin da baka da ikon lokacin da za a ki maka waya sai za ka kashe za ka shiga banɗaki ko ba za ka shiga da ita banɗaki ba eh wannan dan ka sa shi a cikin alkur'ani wanda yake zaka iya karanta shi babu laifi tun da abu ne wanda yake abin nan sai ka kunna shi ba abu ne wanda yake za ka ce alkur'anin ne ba wanda yake za ka buɗe shi ballantana a ce ka wulaƙanta shi abu ne wanda yake signal ce ta lantarki sai ka kunna shi sannan zai bayyana yayin da ya bayyana yana da wannan alfarmar ta ka kiyaye wannan rubutun da ya bayyana na alkur'ani amma yayin da ya zama to kan cewa ba a tufa ba a cikin abin nan alkur'anin yake ba wannan signal din babu ita saboda haka ba zai dauki wannan hukunci ba tunda hukunci yana juya tare da illar sa ne bari mu karasa wa'annan tambayoyin ah, wai idan mutum ya yi sha'awa har mani ya fito azuminsa ya kare idan sha'awa ce wadda yake ta kallo ko ta tunani har ya zamanto cewar azuminsa a yamani wannan azuminsa bai kare bai ci gaba da azuminsa amma idan sha'awa ce wadda yake har ya istimna'i wato yayi wani mu'alaja da hannunsa wanda yake baya yana da abin da bai halatta ba tunda yana daga cikin itida yana daga cikin ta'adda idan mutum ya yi da wata mu'alada wato da shafe-shafe da taba abin nan da taba iyalinsa ko makamancin wannan har ya zama tukun cewa mani ya fito to wannan azuminsa ya kare a wajen wajabta kafara a kansa kuma akwai safani a cikin malamai a sahih babu kafara a kansa in na ramadan ne kenan amma zai rama wannan eh, eh, in na ramadan ne ba in na ramadan ne babu kafara amma zai rama amma in ba na ramadan bane na sunna to zai koma akan khilaf akan wanda ya azumi wanda ya kare azumin sunna da gangan azumin tasawu'i wajibi ne rama ko ba wajibi ne rama ba as-sahih ba wajibi ne rama ba tunda kamar yadda ya zo a hadithin Hafsa da Aisha al-mutatawwi amiru nafsi duk da yake hadithin bai inganta ba marfu'an amma ya inganta daga maganar Hafsa da Aisha radiyallahu anhuma wannan yana cewa duk lokacin da ya yi alwala sai ya rinka jin wani abu daga cikin duburarsa kamar tusa tana fitowa hankalinsa baya kwanciya har sai ya sake ta ko abin nan wato yana da yawan ko ya rinka jin motsi a cikin cikinsa to menene hukuncinsa wannan yana daga cikin wasan da shaidan yakan yi da bayan Allah kuma maganin shaidan maganin waswasi ka kauda kai daga kare shi ka ɗauke kanka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi idan ɗayan ku ya ji wani abu ya fito daga cikinsa fa ashkala alaihi kharaja minhu shay'un aw la ya ji ya zamanto ya abin ya daure masa kai wani abu ya fito ko bai fito ba fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha to kada ya fita daga cikin masallaci ko daga cikin sallah har sai ya ji sautin fitar iskar ko kuma ya ji wari shi yasa ne ka ɗauki wannan ka'idar da malamai suka sanya daga wannan hadisin al-yaqin la yuzalu bi shakk in kana da yaqini to baka kawar da wannan yaqinin da shakka yaqinin ka shine cewa kai alwala to ba za ka tashi daga wannan yaqinin ba sai da tabbas cewa ka san alwalar ka ta kai amma zato da tunani da shakka ba ta kare alwala wannan shine sahihin magana saɓanin mazhabar mu mazhabar Imam Malik da ake cewa shakka a cikin alwala tana warware ta wataƙila wannan shine yake sanya tunani tsayawa akan wannan fahimtar shine zai bude ma mutum shaidan ya rinka wasa da shi ya sa masa ya zamanto akwai wanda zaka ga kafin ya sallah sai ya alwala sau wajen biyar ko sau goma to shaidan yana haka idan ya dan ya sanya kaka kosa kace kai abin ma abin wahala ta isa sai ka daina sallah sai ka daina sallah to abin da yake so kenan don haka ke maganin kuma wannan yana daga cikin cuta ta kwakwalwa wanda ko yanzu likitocin hankali suna kiransa suna ce masa obsessive syndrome hmm? Hmm? wato wanda yake da irin wannan cutar kamar mace ce sai ta wanke akwai wata mata mace ta da irin wannan kwanan abinci sai ta wanke shi sau goma sai ta gama wanki sai ta ce aiko ta ga kamar tsaka ta zo ta hau kan kwanan sai ta sake wankewa yace ai kamar ka ga ka ga wani bera ya fito ya zo ya taba kwanan nan sai ta sake wanke haka zaki sai to shedan ne daga wannan sai ya zama to cuta ta hankali sai ga mutum in ba in bai wasa ba sai samu tabin hankali shi sa maganin sa kai watsi da shi in hmm, kai watsi da shi daga cikin zuciyarka wannan yana tambayar fassarar allazi jama'a malan wa addada wanda ya tara dukiya kuma ya ƙi diddiga a dukiyar tasa za mu zo aya cikin tafsirin in Allah ya kai mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ah, da Allah yan uwa akwai ah, waɗansu masu ah, kishin kishin al'umma masu sanin ciwon kan al'umma sun yi tambihi kan da Allah a tashi tsaye akan addu'a saboda abin nan tsayawar ruwa damuna ɗin ta ɗan tsagaita don haka a mai da hankali wajen roƙon Allah tabaraka wata'ala musamman a majalisul ilm da abin nan bayan salloli da kuma lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake karɓan addu'a yan uwa masu azumi kan ta in kun zo shan ruwa lokacin azumin ku Allah yana karɓan addu'a bayan al'azani wal iqama Allah Allah yana karɓan addu'a yi addu'a ga al'umma dan Allah maɗaukakin sarki ya bamu damuna mai albarka ya tsare mu da fari ya bamu shayarwa mai albarka سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على محمد وآل محمد